zamani yo kanka kabisa asilama yo gonna kwei fo kanga ce koce almamun da ya a gonna gordofo ka a cingoro buru maka ko sinni ta cereme ba mai mu kana haika guna do da ya gordo di non gono nga yahudi foce ifo ka wuro kite gordo di kuna zama di kuna yahudi di A ajina ka yi duka bara jine henno nga mojine bongo a mojine honne yo bori mojine henno kwe yano ka watu hiu bongo kani ka huna ga tulali a, a kani de a nga chei foka ka ka sinni to aga nga sinni ka bine sinni sinni ka sinni bo nga sinni di tumayo dea ka gordo tuniyo wakati to nga borosei nga kuidi kanga che almamun nga anache kacha ka a ah, mbara yahudi no nga borodi che e nga kuidi cha aseka mache haifoka ntuba ka wura silamatere din wura silamatere abaten naniya abaten seya abaten seya adinal kawali za nara nahaya tutuma ka baral heriyo de a cehi fo ka tuba nin di ŋa yahudi di ci awo ŋa cere de ŋa gono ŋa ŋwena dini nan ŋa babeyo babeyo kan bisa ŋwena dini boŋo ŋa no yahudi teredi ŋa a bere ka a bisoyote deya jiriya ka koli ŋa yahudi di a yei kite gordo di a makaru ka bara a tuba ko a bera silama ka senni to aga nga senni fiqhi be yokuna ka senni bi hadithi be yokuna senni ka bara a tumayo ya ka gordo tuni wakati to borosei yo wakati toni ka borosei nga kwidi yara kace almamun di nga ya kace kana ce nga ca se a ah, ana cini no ir borodi ka jibirban na kuna nga ca se eh heino a chase sabu foganna ntubano ngana silamatere wuro ifa ya bara sabu de nga yahudi dici handi hene nga hunu agodo no de nga kan nga hunu agodo di nga nga ba nga ma adini yo ka ngono nga nga ba nga ma adini yo di nga ma chimiche jinkuna ngama zarabani ngama adini di boro zarabani kadiya kadi cimi deya nga ngaɗu kabara nga ngmani hantum no nga hantum boori deya kanga huna ɗoɗi nga nga chei foka ka nga koyi injila za kanga na injila za nga nga na hantu kusum amangwani mani ngmani hara hinza deya nkuna ngangana haifoyi tontono afoyi kuna ka haifoyi zubo afoyi kuna kanga beni nganga kwinna amisa ya ko kaci nga nera deya nga mbine nganna injila di ngan a amisa di kuna nga ndeidei ngaga curomon na fara kaci ngeyomon ma cow o ma wato lakar yeti kan ne ka harteyo au tontoni fose akuna ya kanga beni ngadi ngangana atawra bongoza kanga bongo hantunya ngani ngani ahinza ka haifoyi tontona afoyi kuna ka haifoyi zobu da ya kanga beni na za yahudi yahudiyo mwene nunka mbota nganga yi bongo nke ifoka na inji eh, atawra idi kuru ga ngaga na faraka mbo walan bilintin bacho o mace a ah, ngayi manane kadia ngayi ngai maguna kadiya ayala tontoni foguna kuna au hartai foguna kuna curodi deidei to kanga ni nganga na qur'ani za morai ka qur'ani di bawa hantum kusum kusum mani mani hara hinza de ya nganga cehei foka ngana qur'ani di ngana wato nga bawa kuna nganga tontonu ka zobu he kanga wonyo nyongoyi kuna di de ya nganga na qur'ani di wurani warkaya abara. curu n gwino qur'ani hantun yo ngana wurani ndo kacin sai nga nera te nin don ji nga sai ka a aw iriyo su qur'ani dei iriyo su qur'ani dei nga fa se de iri na chojina ka fati kadia ayala tontoni fose akuna ozubuyo kan bineta kan bacuni ngan dia dedereyo kan ngan nufi ka te akuna yano tontoniyun na hartaniyu kan nga tete kuru ngan dia chifo ngan na nga heyuza chifo kan tonu ngan na nga heyu kan nga kana nga manera di ngan nan tonu Hara don ntombaka kan nga wino to nindino nga beika a deya qur'ani chere wano. abara no ka abara chalmanteno za irikedo to deya nga muna silamatere no ya.